Baza ƙarfi ne min kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya. Da rashin tayi akan bar araha, jama'a kamar da sake saduwa a wannan filin. Salu Garba ke farin cikin gabatar da shirin da rashin tayi. To har yanzu muna tare da bakon namu injiniya Ibrahim Muhammad. ga yadda suka ci gaba da fira tare da wakilin muryar amurka mahmud kwari to yanzu gashi kuna aikin kamfanin nan kamar mizani ko kuma adadi nawa yanzu kuke sarrafawa a wata za a iya cewa ko kuma ban sani ba yaushe ne ko sati sati ne aikin ku kayayyakin ku suke fita ko wata wata ne to kusan ne idan ka cire asabar da lahadi kusan kullum muna yin aiki ya danganta da kasuwar yadda ta nuna ya danganta da mutanen da suke bukata gine-gine yawanci na gwamnati da 'yan kwangila suna zuwa su yi oda su saya to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke abin ɗin mu idan akwai zaman lafiya za ga mutane daga wasu jihohin ma suna zuwa suna oda suna siya mutanen hankali yana kwance za ga kuma musamman lokacin biki idan ya mazu za ga masu gidaje haka individuals ana zuwa ana ta siya ana fentin gida da sauransu eh, wannan ya nuna kenan baya da 'yan kwangila da kuma waɗanda suke gwamnati aiki misali aikan kwangila kuna da abokan hulɗa kenan kamar ɗaiɗaiku daga wasu wurare muna da dealers wanda suke zuwa su saya mu ba su a farashin kamfani su kuma je su tsara su ringa sayarwa daidai daidai haka misali wai sadda ka yanki shawara cewa ba ka kafa kamfanin nan har ma ka ɗau mutane su rinka maka aiki a zuciyarka ka ayyana yadda kake so kamfanin ya kasance kuma idan ka yi wannan ayyanawa yanzu ka cimma wannan burin naka ko kuma dai har yanzu ana kan hanya abu ne wanda aka riga aka fara na gaya ma asalin yadda aka yi aka fara to tunda kuma aka zo aka yi wa kamfani rijista har aka zo aka fara allah ya sanya albarka a ciki kwarai ku dole akwai ainihin wato buri akwai yadda muke so nan da lokaci kaɗan wannan kamfanin ya zama wanda kuma a yanzu muna kan hanya muna so ya zamanto cewa kamfani ne wanda za mu iya kwamfitan da duk wani kamfani duk inda yake inda na fenti ne a duniya ta wurin kayan aiki ta wurin kwarewa da ainihin ma'aikata kwararru da kuma ainihin wato muga cewa ilimin da allah ya hore na game da wannan harka ta fenti ya ta cewa an sa shi a cikin wannan kamfani da duk inda aka je za a daki abin da za mu ce za mu daki je mu ce to ma mun yi a nan jihar kano da ma'aikatan mutanen kano mun yi wani abu wanda yake duk duniya ma za ma mu iya exporting ɗinsa muna fitar da shi kasashen waje ko kuma kasashen kusa-kusa da wurin su Nijar da sauransu. Ka ce baka fuskanci wani kalubale ba sosai saboda dama abu ne na fasahar da kake da shi dama yanzu bayan ka kafa kamfani ya ma fara aiki tunin ma'aikata sun yi nisa wanne kalubale ɗaya ko biyu zaka iya gaya mana cewa yanzu kana fuskanta. To yanzu kalubalen na wuce muna fuskanta na farko dai akwai harka ta rashin wuta din nan rashin wutan nan babban matsala ce saboda duk lokacin da aka yi production za ka sayi diesel to yana da tsada kaga wannan zai sa kayan kai ya to cewa shi ma yayi tsada to amma yanzu ana fama da kuɗin diesel da kuɗin maintenance eh, da shauransu abu na biyu kuma a duk lokacin da ya zamanto cewa ka shigo da wani abu cikin kasuwa to za ka fuskanci matsaloli na farko dai kafin kai ka shigo akwai wanda sun daɗe suna wannan harka so lokacin da ka shigo kuma kafin mutane su gane kai sun dan mutane cewa kai ma product ɗinka mai kyau ne to wani abu ne wanda ba zai yi lokaci guda ba sai dai lokaci lokaci ne zai nuna kamar yanzu daga lokacin da muka fara kowanne wata in ka za ka duba za ga sales mu ko kuma cinikin da muke ai karuwa yake har yanzu ya kai matsayin ma da wani lokacin za a zo ana neman kayan ma babu kaga duk wannan yana daga cikin challenges wanda a hankali a hankali kuma muna wuce wannan shafi din wai daga lokacin da ka kafa wannan kamfani zuwa yanzu zancen da muke da kai ka samu tallafi ne daga gwamnati a matakin jiha ko tarayya kuma karamar hukuma to gaskiya dai daga lokacin na fara ni dai ban samu wani tallafi daga ko ina ba na zuwa dan wani lokaci to amma allah cikin ikonsa daga baya akwai tallafi da gasa ce wadda gwamnatin tarayya ta shirya don matasa wurin taimakawa al'umma wurin eh, samun abin yi akwai gasa da ake ta uwin wadda aka yi uwin wannan shi ma wani program ne wanda gwamnatin tarayya ta kirkiro competition ne wanda ake yi wanda za a iya baiwa mutum tallafi abin da ya kama da kan miliyan daya zuwa miliyan goma kyauta domin ka je ka inganta ainihin wato sana'a. to Allah cikin ikonsa wannan kamfani yana ɗaya daga cikin wanda suka ci moriyar wannan shiri kuma Allah ya sanya albarka a ciki don har an samu wato kaman zan ce award presidential award na cewa wannan kamfani ya yi kokari an duba an ga yadda yake ci gaba a cikin shekara ɗaya an ga ma'aikatan da ya ɗauka da kuma turnover na kuɗin da ya samu to wannan ya sa har ainihin wato ta kanta gwamnatin tarayya ta san da abin da muke yi kuma tana ƙara mana ƙarfin gwiwa ta ce kun ci wannan gasa eh, nan kuka samu to kamar yadda na gama da ana samun miliyan ɗaya zuwa miliyan goma kuma wannan kamfani shi ma ya samu miliyan goma eh, da yardar ubangiji wanda an yi an karɓi kuɗin kuma an yi amfani da su kuma ya taimaka mana wurin ƙaro injina da kuma expanding din business din wanda shi ya sa ma dole aka samu karin ɗaukan ma'aikata saboda wannan kari da aka wannan ci gaba da aka samu shi wannan kuɗi da kuka kwarai ka kira shi gasa don haka ba bashi bane ballantana a batun biya zuwa wani lokaci a to ai ba bashi bane wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda gwamnatin tarayya ta kirkiro domin tallafawa matasa wurin su dogara da kansu kuma su ainihin wato ɗauki ma'aikata maimakon zai suna neman aiki to ya zamanto cewa su ne ma suke kiran matasa zo su ɗauke su aiki a baya kai mana bayanin cewa ma'aikatan ka sun kai hamsin za mu so mu ji ka ga mai saurare nau'ikan ma'aikata nawa kake da su ma'ana akwai waɗanda suka je makaranta ne ko waɗanda ba su je makaranta ba akwai 'yan jami'a ko waɗanda ba su je jami'a ba da sauransu a dai yanzu kusan ba irin ma'aikatan da ba na su ina da wanda suka je jami'a ina da masu diploma ina da kuma wanda iyakacin su kawai sakandare duk ina da su ya batun waɗanda ba su je makarantar boko ba to wannan ma ba su je makarantar boko ba ai muna da su tunda kaga muna da <clears throat> misali muna da direbobi muna da masu ɗaukan kaya su sa a cikin mota su sauke muna da masu gadi da shauransu kaga duk waɗannan ba ba su je makaranta ba kuma suna yin aikin ana biyan su wai yanzu kamfanin nan naka ma shekarar nawa da kafawa ne yanzu dai kamfanin nan gaba ɗaya bai wuce shekara hudu ba da kafawa yaya kake fatan ya kasance kuma nan da wannan lokaci to fatan da muke cike da yardar ubangiji insha Allah burin mu dai in Allah ya ara mana rai da lafiya abin da muke so wannan kamfani ya zamanto cewa assasa shi ko kuma mun bunƙasa shi da zai zamanto cewa za mu iya biyan buƙatar 'yan kwangilanmu da al'ummar da suke musamman a jihar kano da arewacin najeriya ma gaba da muna so ya zamanto cewa in aka ce magana fenti to ba wai sai an je an siyo daga lagos ko wani wata ƙasa mai nisa bai zamanto cewa duk abin da ake bukata muna da shi a nan inda za mu iya biyan bukatar al'ummar da muke da ita mai yawa da kuma gine-ginen da ake yi masu yawa wani kira kake da shi ga 'yan uwanka matasa musamman waɗanda suka je jami'a da ma waɗanda ba su je ba amma suna da fasahohi iri-iri a fannoni daban-daban to a shawarar da zan bayawa da zan bawa matasa 'yan uwana shine duk al'amarin da za ka yi ka yadda da cewa allah shine mai yi shine mai bayarwa kuma shine mai hanawa ka yi ƙoƙarin ka ka dogara da kanka ka yi ƙoƙari ka ga ilimin da ka je ka koyo ka yi amfani da shi wurin ka yi wani abu wanda zai janyo wasu ma su nemi aiki a wurinka ba wai ka ringa zuwa wai kai kana neman aiki ana biyan ka albashi ba ka samu tallafi daga gwamnatin tarayya har miliyan goma kamfanin ka misali dama kuma galibi mutane abin da suke kokawa musamman masu kirkire-kirkiren sana'o'i shine rashin tallafi daga gwamnati ko kuma an yi tallafin sai ka gaishe bai kai ya kawo ba kana da kira ne ga gwamnatoci musamman ta wannan fuska da azabar da matasa da masu fasahohi iri-iri su samu ƙwarin gwiwa cewa su yi sana'o'insu to alhamdulillahi da farko dai abin da mutum yake bukata shine ya samu idea din abin da yake so yi wuyarta kuma ka fara an je an yi taro wanda gwamnatin jihar kano tare da haɗin gwiwa da bank of industry suna so su baiwa masu ƙanana ƙananan masana'antu maza da mata kuɗi rance abin da ya kama daga miliyan ɗaya zuwa miliyan goma za a bayar akan kuma ana ta faɗa a rediyo akan ɗan ƙaramin interest ba abin nan ba mai yawa ba ƙarshen firar kenan da fatan a amfana a madadin bakon namu injina ibrahim muhammad da mahmud kwari da juli garshen wadda ta shirya mana sauti ne salu ke maku fatan alheri kashewa to ka kashe su ta hanya mai kyau yiwa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su